في على ولا يتعلمون ولا يتعلمون لا يقولون الحق ولكن تستمر كم الدنيا الآن سوى يعني الله شيء كحي هذا الناس الله شيء هذا الشيء شيء كلي وكلام ولا يقام ولا أكن شيء كلي هذا الناس وكلام ولا يقام وإذا كان يقام فسوق بورم بوتا بوتا فسوق ما شيء كلي فبين شيء كلي يعني هذا الشيء وشيء كلي هذا الناس وليلا على مثل عمر مثلا مثلا عليها قال لعل يأتي سفر مثلا الهجة أكم تنتنزل تنبوتا بهجة كذا سوى والتشريك كأي حدث لا تتمنى بشيء كأي حدث لا أظن يا حدث شيء كأي أذى تبارك وهذا ما يتوصل شيء بوتا تبارك شيء كأي ما على شيء هو شيء ما لا إله إلا هو ومن ذلك أظن لأن الثمر لكن أنبى أن لا يؤخر ذلك مرارة أخرى لأن الباب عن أمور نوائل الكافر أن لم يشك حيث وأن لم تكون سلعة في قولكم لا يستطيع يقول لكم بجر لا يستطيع يقول لكم تعميم تيمم عند التكسير ومتكايف من أجل ذلك الحق بقى بقى تقولون سؤالين أكثر من سوى الله شيء تتجه من شيء wasu kwaɗin da ake da ba ka buƙatar dogon tunani da ta haka haka nan ba ka buƙatar dogon tunani da ta cewa kan da shi ya yi ka za to shi kuma ya cancanta a bauta to amma sai a ce kawo kuma wannan mai cancanta tunani daga wannan cikin da gare da su na ومن يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله Allah ce wa sun kallibu da suka karyata waɗannan mutane na wurin shawa larabawa waɗanda suke san da zama Allah ya rama Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce da suka karyata ka kamar kuzi wa rusulu min qabl ai an karyata manzanni da bayan ma akan da aka fara karyata manzo ba kuma ba a nan aka fara ba a sura su ba farkon waɗannan ta fara kare da ba wasu da ba su kare da ba kuma ana nan su kusi to da ka ma kai hakuri da kare da ba su ba in da kan sai kuma ba su kusi ba su su da kabar da ka kai hakuri haka ka sai wa Allah ba su da ba ce da amma ya da al'amarin kaya kaga da karshe Allah ya tsira da annabawa ya da annabawa Allah ya ba su daraja Allah ya karɓe duniya da lafiya su kuma wancan Allah ya azabta da su ya kula da ya tsarkanta su da ka kuma suka hankalinka da wani wa kila da za a kuma jawo da mu al'amurra gaba zuwa ga Allah za a bai za a bai shi ga Allah dukkan al'amura da wanda suka yi da wanda suka yi imani da wanda suka da wanda duk da wani al'amuran da Allah ta koma kuma su ne hukunci da mutane da bayan da gaba daya da wani abubuwan da suka yi da Allah ta wajen hankalinka wannan lokaci ne kawai lokaci na yi Allah zai rubuta يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا

kada ku sai da rayuwar duniya ta rufe ku ku ga Allah ya ba lafiya ku ga Allah ya ba mulki ku ga Allah ya ba dukiya ku ga Allah ya ba kwanciyar hankali ku ga Allah ya ba riga a rayuwa ku dauka cewa aiki take nan kuma ta kai ku da barwa ku su hanyar ingiza ku ya aza ku a yi gurba ku kai ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da ku da da ku da ku kada al-ghafur yawan da shine al-ghafur malaman fasara sun san wani ba'in da ke da al-ghafur ne wurin da fara nan shine shekar da ka shekar da yawan da fara da yawan da iyayen kakannin mu hanyar da sun daga aljanna saboda yaudara Allah ya farko sai ya yaudara shekar ko da yaudara irin da tura yana nuna farko kafirci babu komai yana nuna kokari amma za a iya kai cewa za a yi karfafa mutuwa yana nuna muku cewa babu wani wani da kare yana nuna muku cewa babu komai yana nuna muku cewa a yanzu da kai ku da kuke da ku da kuke da ku da kuke da kaza waye ake aka san waye ake kaza duk kai Allah da da shi ne yana yana da duniya ita ma da ku duniya da gare ku kuma da da إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ألا إن الشيطان لكم عدو لن ليس يفعل إلا وما يسمي بيانا da isarwa sanarwa daga ubangiji mahalicci ubangijin mahalicci shi ya tabbatar da shi ɗan ba wani ba kai ku kuskura ku yarda da shi haka yi wa da adam da hawa har ya kai suka kankana daga wannan itaciyar da allah ya halitta ya kuma yi wajen da allah ce ba da namun wata horo ya yi wajen ya ja ya shigar da su ta hanyar Allah ya ce qasama huma billahi inni lakuma la min an-nas ya mutu rantsuwa da Allah duk ta hanyar gaba yace wallahi ni da ina ne yace ma mun akbar wa kuma min hadha al-shajara illa an yakuna malakaini aw takuna min al-khalid ba komai ya sa ubangiji bai da kada ku daga wani itaciya ba sai ku kada ku zama za ka koko kada ku zama haka da kun ce daga wannan itaciya da za ku samu rayu ko dai ku zama dokin mala'iku ko ku zama dokin da mu rabu a cikin to da haka wani ne ya hada ku ce ne na karɓo da kuma amma da za ku kallalla ba da za ku kallalla ba ku tafi ku dan ci kaɗan to da an gaba shi ke da ku da ba su gida a janna kuma da ku zama mala'iku to amma me ne ba ku da suna ɗanɗanawa sai dan ɗanɗanawa ya ga jawo su zaune da aljanna a gaiwa shi ya ce in sun ci ne za su dawowa sai ga shi ce shi ne ya kalbaba musu ta da ke yana nan kuma wani tarihin ne da rai Allah ne wani ma za ka shi zana da wani wani kuma al'adu a tsarin kayan imani a yanzu na zama rage jan wana kuma kuma kuma yi da ke kira da ya ce a nan an kuma an kan kuma sadar a shi yawan wani yau daga wani shi ta yi da ba wannan ne ban sai karɓar da gare ta ba wa a kullum ma إن الشيطان لكم عدو مبين وإن محل الشاهد ألا تكون من سيركم شيطان أبو سبا منكم من يبينني فلا يجعل سبحانه الله سوى الشيطان أبو سبا منكم من يبين العداوة والقول ولكن على إن الشيطان لكم عدو ألا لهم العداوة سوى خلقت الشيطان وجبه هذا بينما قال من الله فاتخذوه عدوا mu ma ku rike shi abokin gaba idan mun yi zaɓen ka rike shi abokin da kai ka rike shi abokin amin ka san kowa ya ka fi kowa ya wantowa wanda yake cikin yaudara wanda aka yaudara kamar da ka san gaba ka bayyana masa adawa ka fahimce shi kai ma ka bayyana masa adawa abin da yake so ba ka so duk wani abu da zai kawo ka kawai za ka ɗauka hanyar da yaudara don ya halaka da to za ka rasa amma lokacin da zai maka ka ɗauka shawara ka ɗauka dabara ka ɗauka hikima ce da lokacin ka haɗa za ka yi shi gane da kuma ruwan da ta ce su ku a ruwa ku rike shi abokin gaba an ba haka ba to za ku tare إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد هو يقول أمي يسأل أمي يسأل سنة الفضائل والسيادة ولم يكن يجلس ولم يكن ثلاثة أبا معلق ولما تجي تنسى وتتابع الله هو اللي تتابع الله ولا نسير عندي سبحان الله يذكره انما يذكر ربه ليكون من امثال الخير وقلسي وقلسي انت وقلسي انت وقلسي انت ان الله يعلم يهديني وقع وقلسي انت هو ان الله يهديني وقع الله تعالى da kokarin su in samu abokanin su ga wani tare wani su da kokarin su da ka dan kuna biyan da shaitan da shaitan da kuma da gwaro idan kuna biyan da shaitan yana da umarni da sabon allah yana da umarni da shirka yana da umarni da sabon yana da umarni da alfasha الشيطان يعلمكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شكرا الله ويأمركم بالمغفرة منه وفضلا فلا تكونوا قوم حجرا ya kuma kuma ya bare sai kuma kuma kaji mai kyau da ƙarfi da barka yana nuna mutanen da kuma ya kudo da ashabin sa'ir kuma Allah ya barni alladheena amanu alladheena kafaru الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا Allah ya ce lalzina kafaru lahum azabun shadid wadanda suka kafarta suna da azaba mai tsanani suna da da da ba da da والذين آمنوا وعملوا الصالحات سقوا وحنا سك الإيمان وحنا سك عيبة عيبة نقرأي وحنا لهم مغفرة وتبع الظالم الكافر حينما التذكير وحنا سوى تذكير إلى النار للتأخير حتى التذكير يوم أنقم قانون أنون أنون ولكن ولا تقول أن جاهل الله يمسكنا العلم الكثير من آدم الجرمة بقرنا بقال الجرمة addini to za ka wani da imani suna da tsada da damar a Allah waɗanda suka farfa suna da azabar da karari ce zan kuma kore wa shirkuranka shi ne kai zuwa ga zaman Allah ya kai zuwa ga azaba ya kai zuwa ga kaɗewa shi ya da ne kiran zuwa ga kafirci kuma ya kawata muku kafirci nan ya nuna muku a yi daidai da nuna muku ba matsala wasu da su ne ya musu to azabar shi ba na Allah ya kira ya yana kaba na hujjoji yana kira zuwa ga abin da wata kila rayuka ba a tsaye sha'awa zuwa ga yana kira zuwa ga abubuwa da ba ku ba so kuna kanta amma abin da ta ne da shi ko shi yana kawai ta abin da ya zo da kawai abin da zo da ya zo da halaka فبعد ذلك فعلنا كما نرى في عدة قلم بعد الخروجين وكلت المعلمة idan kuka je ya mashirkan je ya wajen kuka ya wajen kuka saba ma Allah to Allah ya ce da ta kafa ku lahu ala mushri ya ce aka mun yi da ku afaman kuntina lahu su'u amali fara'a abin hasan ne da abin mai kyau mummunan aiki amma ta ɗauki aiki ne mai kyau mummunan aiki ne kan kusur allah da rabar mummunan aiki ne kare da allah da rabar mummunan aiki ne haɗa allah da wani wani mota mummunan aiki ne aikata al'asa mummunan aiki ne girman kai mummunan aiki ne kuwar aiki da kama kamar da kan da allah wasu da aiki ne ai ba ai tana Allah ce ba sun wanda aka kawai ta masa mummunan aikinsa sai ga shi mummunan aiki da amma shi gani ne ga mutum ta mu aiki shi ba da kyau a yi rukun sunan da mutum sallallahu alaihi wasallam sunna ne take tantance mana kyakkyawan aiki da wani ba kyau aiki da ya ce kan sunnar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wani sunna ne tantancen aiki shi ne aiki da amma aikin da aka shi ba rukun sunan da mutum sai shi ɗan gare maka cewa aikin ka mai kyau kuma ya nuna maka cewa abin da kake su daidai kai al'adar da kan cewa saboda yawancin Allah da kamar da mutum sama sallallahu alaihi wa sallam sai ce fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha lalle Allah na fitar da wanda ya so fitarwa ana shirye da wanda ya so shirye wanda Allah ya shirye babu wanda ya so duk abin da sunan ya kawar a masa duk inda aka kawar a masa nuna ayyuka da ya ɗauka su kyawa wannan su da ya kuma da Allah shi ya shi ko wanda Allah ya kasar da an kawar a masa ayyuka ya ɗauka zai shi a kan wani aiki kuma ya zai so Allah Allah ya san kowa kuma na nuna aiki da sai Allah ya kasar da sallallahu alaihi wa sallam kana ta kasar da su ba alaihi wa sallam hada da yiwuwa ta kasar ba a wasu أنا أنا هلك هلك هلك هلك هلك وكان كيفي على العز الإيمان فذلك يرى أن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء دون أن يقيم الغمد الذي يتبنى المسلمين للأوطان فإن الأول الأمل ونجد المسلم هر يدل على عاجل من الإيمان يلا أشياء تنزع هو har Allah ya ce cewa da shi la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kuma saboda wannan damuwa da halin da ke ciki da kafirci da kuma kirin makomar da wannan kafirci ne zai zuwa gare to amma Allah ya ce da malaikun da su tare da ta'ala kada ka bi da kanka a rayuwa kar ka halaka kanka domin bakin ciki da rashin imani ka bar su Allah ya ce cikin da wannan musulmi cike da wani kamar da su fatarwa in Allah alimun bi zalika ma Allah da suke aikata da abin da suke aikatawa suna aikata suna kashe ilimin Allah suna aikata ganin Allah suna Allah Allah yana yana kuma zai musu da abin da ya dace والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الله يقول الله الذي أرسل الرياح الله يسمي ولد الخير إفكا لأن إفكا متفرقة بالعلم الله يسمي ولد إفكا فتثير السحابة في موت الجديد كثير يا أمين الله يسمي ولد في موت عجيب فسقناه إلى بلد المجد على سكينة الشاعر والعيب الجديد مشاهد هو الملجدة لولد الكريم والمتفتت شيء متوقع من سيد الفوس والحب abubuwansa da duk abin da ya zo a cikinsa idan an ba abubuwansa da tsaron da ke kansa suka mutu to alama ce ba ga riga ala da kuma ka aiki da iska iska da ta motsa jirgi shi jirgi da na yadda ne allah ya ce mu shi ayar da shi ruwan jirgi da ke zuwa wani gari majalisar da shi fa ahyayna bihi al-ardh sai mu rayar da kasa da shi ma da ruwan jirgi da بعد موت الأمان والرسول إلى فتاة الواجب المحلية إلى فتاة الأبانة المر حبار الإنسان لا يموت على أيها أهم الزوجة والقرب جل شكر ذلك الرسول وحقق كان في دكتور عن نشر سوء الآية ولا يموتون إذا لم يكن وتهمنا وقت الذي كان ولئن أمرنا بأن لا يكون القرآن يجب الكلام عن هذه السنة فإذا أنزلنا عليها الماء هزت الرغبة وأنفقت منكم الزوج الجميل ليس ذلك لأن الله هو الحق وأنه يخلق الأوصى هذا لا يدور عليه هذا لا يدور فكرة ألا ترى الآيات أن ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورغبت إن الذين أحياها المؤمنون والولاية أبدا فالمؤمن هكذا سورة الأعراف يجي هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا علت سحابا ثقالا سقناه لبيت الميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا من سقناه لبيت الميت فأحيينا به الأرض حتى إذا كانت سحابا ثقالا سقناه لبيت الميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل وكذلك نخرج الموتى هو حسب من يتبعه وأن تعلمون المثال أن لا نأخذ أشد الروا سوى من يتبعه كان الروا هو يتبعه فساء مشي ومشي ليانا كيف تعمل الروا كيف تتلنك تلنك الحق هو الروا ألا يتبعه يا ذو حبيبي سوى المقصود أن لا يتبعه كان الروا يا الله يتبعه الروا daga karkashin al'arshi ruwan sama daga karkashin al'arshi a duka ne saukar da shi ya kewaye ko ina a duniya wannan ruwan sama da ya shiga kasa to da shi ne allah zai kaya da duk wani jiki da ya yi kasa duk jikunkuna za a tattaro su wasu suwa za su haɗe haka nan kowane dama da ya fi gidan sai bakare ya zama daga mutane jikunkunan gaba ɗaya sun zama rai kasa amma dai suke jira shi ne rayuwa ba da ta kwata da wani birni cikin kuna mutane su taru a cikin kasa sannan da Allah ya sanar a busar raho ana busawa a wannan zai fuska rayuka ga rayukan an sa a cikin kawon ana busawa fuska ta fita kowace rayuka ta da jikinta sai su zo da cikin kawai. Allah ya yi wani mutum na mutane da ya fi

neman izza da kauce masu barkin Allah kana neman izza to tawakkul ne ka ga Allah tawakkul ga Allah Allah ne ba ka izza Allah ne ya ka jami'a ilayhi yas'alu al-kalim al-tayyib ba ka anzala ce kyawawan zance su ne al-kalim al-tayyib al-kalim ya mutalima za ka zance kalmomi kyawawa da ta zuwa ga Allah da ke haurawa إليه إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لما تتكوى عنه زور أسد في القرآن هذا من القرآن القرآن تتكر كلمة قلبك duk abin da ka karanta na daga alƙur'ani da zuwa ga Allah wannan ibada ke haurawa saboda alƙur'ani kalmar tsayyib haka nan duk addu'a da kai ba kar Allah ka kai ka roƙa ba wani annabi ko wani shekani ba to addu'a da zuwa ga Allah kadai za ka haura amma ka roƙi shekani da ka roƙa addu'a ka zuwa ga shekani ka roƙa kuma ka hada Allah da roƙo Allah zai kama ka ولا تفكر أن الكلم القيم ألا الكلم القيم هو في أولى الله ومسيب وكتابه وألا يجيبها أثر الكلم الله وقال جل أنا حين بني عبده وأنا معه إذا ذكرني وإن ذكرني في نفسه لتذكر في نفسه وإن ذكرني في ملك لتذكر في ملك خير من ملك ألا تتكلم بعض إن يعمل شيء يستمع شبكة أو يصير يستمع عبادة إذا أمر شيء جماعة إذا أمر شيء جماعة هو من جماعة زي أمر شيء زي أمر شيء دور المسلمين على على يمشي ليه يسأل الكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفعه يكون حيث نقل لنا أتوك ماشي أما إلى الذين أمن آية يسأل الذين تابعني ولما الحركة وسكت والعمل الصالح يرفعه الذين ينا قوم وارمي الفرقوق يرفعه ينا قوم وارمي هذا العمل الصالح يرفعه الله Allah shi ke ɗaukaka ayyukan kwarai alkalin wakilin ya zuwa sai suna haurawa ba shi kuma aiki na kwarai Allah ke ɗaukaka shi zuwa gare shi kada da sai da zama ya fa'uhu ayyan fa'uhu lamu وذكر سيعمل الآيتين في والأمر الثالث الإنسان يرفعه يرفعه قول يا أمير يرفعه المرفوع هذا لا يكون هذا أمل الآن إنما الكلمة الكلمة إلى الله التي هو الأمر شوفوا في المعضلة السالمة التي تتكلم التكلم الحديث هي لو تتكلم الحديث في أوراق لا تعلم بعد ذلك تمكن توبة تكلم الحديث أو كما ترى هو أن الشيء يتوبة تتكلم الحديث حتى يقول لو هو من يتوبة تتكلم الحديث الله يتوبة تتكلم الحديث ما تشعرون السالم يلقاه وزيد ما يحبه وكاسم عيدنا تتكلم فلا تتكلم الحديث والذين يذكرون السيئات سوف ما تماكرتم دون أن أيها ما تسوي ما ترسل ما في كل شيء ما سبق كل نقل يشهد باكر في الله ألا نقرأ ألا بان لا يتجهم عذاب شديد دون العذاب العليم فمن ما تسمى بثلاث كلها من العلم يجب هو مكر أولئك هو ما كرتم وأحسن ما سبق النقل له وشيني أمر lalace ya haka ya tafi ga banza saboda su yi mata su yi mummunai kuma mummunai suna tare da Allah kuma Allah na tare da su za ka Allah zai warware su warware duk wani mata su ka shirya musu Allah zai haka sai Allah ya zama kansu ya tafi a lalace wannan da wani da suke zurfi da Allah ke wani da wani da Allah ya sama su da والله خلقكم من تراب وما

yake sun da alamun azuwa sannan kuma ya sanya ku azuwa ma'aurata shi ne azuwa masu aure muni da rasu ba nan da zama da goma da rasu ba da ta cewa wai auren jinsi a zama wani abu ne auren jinsi wani babu a cikin tsakanin namiji da rasu da abin da ya gudana tsakanin namiji da namiji da wasu da wasu ba shi da aure ko da duk duniya sun haɗu sun shaida wanda aure tsakanin ƙalu da ƙalu to yadda zama zuwa aure يا زمان سمير يا زمان الحشاء يا زمان صعبون يا زمان حين أنا بس لكن كنا سويت أول الجنس يوم الأربع والتسعين هو اللي بقى وين أول سنين وأول جنس إذا قال الله ثم جعلكم أزواجا فمن يكون يقول ما أورثا فمن يكون يستطيع أن يتم قضاء غير مرتبة وهل يتم قضاء غير مرتبة kamar zuwa da Allah sai a cikin wasu maza wasu mata yake zuwa wani aya da ta Allah kun bi nasu kuma alwala bi tasunu ilayhi daga sun Allah ya sanya muku daga cikin daga kanku ya halitta muku mata ya halitta muku mata daga wani jinsi ba Allah ya sanya muku mata da tasunu ilayhi da muku samu nutsuwa zuwa gare Allah ya sanya muku nutsuwa zuwa gare kuma tana samun nutsuwa zuwa gare namiji bai samu masu zuwa zuwa ba namiji ba su ba su samu masu zuwa zuwa sai ne ce aiki kawai a harkar shiriri ta da kuma harkar sabon Allah da shi ɗaya gare yawa amma namiji bai samu nutsuwa tare da namiji da uwa ko ba su samu nutsuwa tare da namiji da uwa to Allah ya sanya namiji da sanya ma ma'aurata maza da mata da wani namiji da samu nutsuwa zuwa ga mace ita ma mace da samu nutsuwa zuwa ga namiji sannan kuma Allah ya sanya ta yin jinsi daga jinsin wani ɗan adam العدم ما تلك اجتماع عدم مجلس هذا اجتماع عدم مجلس نجد كان عدم الله يقول له عدم ما كان الاستجابه لما كان الشيخ هو هو مجلس الجنة على فكرة المجلس الله هو مجلس الكريم الناس كان الله هو بعض الجنة هكذا بعض القوة تأتي من نعمة الأشياء الأولى قوة تأتي من نعمة daga jaka a zuwa lokacin da ke jaka ko kayya a na rayuwar ba mu zuwa sai yi da yake bin da dariya kamar da wasu nan da ƙarfin da gari yake kada da wuce da inda shi ka da wasu aduwar da kashe da wasu aduwar ya ka kai da wannan da za ka zauna tana saduwa da kare kare shi ne a wajen da ko da ma su kan tura wata wani da kare wayan wani da kare da wannan juyawar a ta kuma duk shekarar da ya ga don da haka shi da wayewa haka shi ne yanki kina da yanki da abokane kina da yanki ki kaza za ku ji duk abin da kike ba ba so da kuma da ana yin malaiku in ba mu ya kuma min ashabi kai kuma ta ala, da hikima da hikima ya da sai mu daga baya sannan yana ce mu daga ruwan kuma ya sanya ma'aurata الحرام والمحرم لكن التوبه تيجي في التحليل فانا ولا تبقى ولا تبقى حيث ورحم ربك توبه حديثي الا بعلم ما تجد به محلا الله يتمنى ان قوه تبقى توبه نجدي ولا تبقى الله الى kuma ana cikin surar da duk abubuwan da suka taɓa na ruwan maniyyar nan Allah ke jiki ya ta cikin mahaifa shi ke sarrafa ta da tashi da zama da zama gurbi da zama tsoka da zama ɗan adam a musa masa rayuwa duk Allah ta rayu ita kuma da zai yi sauri da kuma da alƙalin aikar shi Allah shi ke surar ta a mahaifayyar uwayen kuma na kamar da surar wannan kai wannan baki والمجروح والمجرد والمجرد والمجرد والمجرد والمجرد والمجرد والمجرد كيف الله يسوع سوى السماء بيده فلا تنهى تنهى أما ولا تنهى والدربة أنت الذي يرد الكوى محيطا وملائكة أسير وملائكة أيضا تدربات محيطا إذا idan Allah ya ce shi ne ya ce a an yi wasu haka za a yi ba haka ana da wani zuwa duk ya tabbai Allah kowane mataki sai Allah ya ce da shi a yi kaza haka zo ce cewa ya Allah na miji ko mace in Allah ya ce da miji ba zai yi mace da ne da sai a zo ya ce Allah rusa rai mai rayuwa ne ko mara rayuwa Allah ne mai rayuwa ne ya zo ya ce a'a bayan mun samu karuwa to nan da za a rubuta komai na shi ko da shi shi gaba daya yadda an tsara wannan abu ba a sani a tsakanin da ya duniya shaƙiyo mai arziki ne ɗan ɗan wani shaƙiyo sababbin hukunta ilimi da arziki ne ɗan ɗan duk a lokacin da a rubuta haka nan da a rubuta arzikin من الإسلام أظن الإسلام يتعلم هي صفة التي تعلم هي تعلم هي أظن الذي يتبع تنفع هل يقول في الأرض حتى هي ذات الدين هي أظن أول الذي أرض هذا الذي مورد يأتي راتوي كريم يتبع كريم هو كيف يتبع أظن الذي أرض هذا يأتي ذلك يأتي ذلك يأتي كذا وقالوا لي وانا ايضا شيء يبكي الان شيء يتمنى هو شيء ذلك الا يعلم من خلق وهو المحيط القريب وما كان منهم ولا تدعوا الا به وما يعمر من معمل معمل ولا كرايه في جسده معمر يسفروه wanda ya kai alhari Allah ya ce babu wani wanda za a ga ɗan da shi alhari ya daɗe ko ko yau asumin umari ko ko wanda aka yi daɗewa daga rayuwar wani ya san shekara biyu a rubuta wani ko shekara biyu wani ya san ta kwana ɗaya a duniya wani ko fitowa daga matar da ba a cikin mahaifar aka huta masa rayuwa kuma a cikin mahaifar rayuwar ta tsare har rai ya fita rayuwar ta tsare duk da a cikin mahaifar wani kuma zai su kara ne da kuma wani a yi shekaru da shi kara da shekaru har da da zai jin daɗi da gaba har da kai da zai gane komai Allah da kana ya alama da zo zai san ya da ya yi a cikin sa zo zai ji ki na da ya wani ne ki ba ne wani ma ki ba wani ne ki wani ma wani da gurin wani wanda wata ke wanda uwarsa ke da حتى لا يكفي لياقة ولا أبو زيد من البينين والعمر فبعد يعلم أنه مبين من أنكم هذا ما يمثل البيضة والمسألة هل يكفي البيضة دعوة العمر هذا كيف يمثل والموضوع لا مبين فلا يجب أن نقول الإعلام ولا يجب أن نقول ألا يستعلم يجب ما يؤمر منه عن مرعب فهو أن لا على يكفي وأن لا على شيء فمن يوم wala yi kasu umar da wanda shi kuma an taƙaita masa rayuwa a nan da kashe ana nan jin ana ganin mutum guda ba mutum guda zai zama cewa da al'amaru kuma ya zama da yau da zarin kuri har wanda ka bashi rayuwa da yawa zai zama cewa kuma shi ne a rage ba kamar da aka rayuwa da zama wanda aka tsara ba rayuwa zama kula da nan ba a kan suna koma ga mutum guda kuma yi amma da muhammadu da kan babu wanda za a ƙaja wa rayuwarsa a rayar da shi a rayar da shi a duniya har yanzu da cewa an zuwa kamar ta ne wala ya wasu kan tsohon yi da kuma wanda ake da cewa daga rayuwar da wani na kan fara tasowar da Allah ya shirya da wani ya ɗan kai shekara ko wani ashirin wani ashirin da wani talatin wani arba'in wani hamsin a ga cewa wani tsohon umuri ne Allah ya ce illa bi kitab duk wannan ba su na kan rubuta da Allah ya san san ba ka san ba wai da lori da ya san kuma shi ne ya tsara shi ta yi da ta ita ba shi ya tsara ba ka san ba ka rubuta da mai sanin da ka a ce da kuma rubuta mun da ba ka da tsara ne a ga ba ka da ba tsara da ka to ma ga da Allah shi ya san ba shi ya tsara shi ke tsara kuma dai kuwa ya tsara wani da ya lalata dole ka rubuta shi ba idan da ba da aka da wanda suke daɗewa da wanda ake rage da wasu duka ne yanzu ke tare duk suna cin rubuta a cikin lissafi ba sa gabatar adadin wanda ana da ya shekara ɗari a duniya ko ana hama ba a ba a kan ya shekara ɗari ko mai jin daɗin rayuwa ko ya jin daɗin ta ya shekara ɗari ko ta ce mutuwa ta wanda da mutuwa ta ya ce ta hau da ya ce shekara ɗari wanda kuma ana yin musulmi da kai iya cikin Allah ba ba haka Allah ya ce ya ba kowa rayuwa ya tsara da kowa kuma shi ilimi da hikima in da zai ta halar da ya ji kuma da sauki a cikin kuma Allah ya da adadin mun shekarun da zai yi da wadanni da wadanni da da mintuna kowane kuma wani da ma ne da da ake shekarun da da aka shekarun da da ta shekara da ta kai shekara shi ke da kayan amma shi na da kanan ba ba a cewa ga shi kanan mutuwa sai ka kai shekara ta ta da wannan shi ka shekara wannan shi ya tsara kuma cikin hikima kuma haka kawai a banza yake ba wani talatin wannan wannan ko wannan ba a duka cikin hikima ya tsara kuma kira ga wannan amari ne da sauki Allah subhanahu wa ta'ala وما يستوي البحران تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يجعلك البحران يخبئ وتنزل وتنزل وتنزل وتنزل وتنزل ta'ala azumul quran yana da cikin su azumul ruwan daɗi mai daɗi mai daɗi ta'ibun sharabu wanda ke sauƙin sha yana da daɗin sha daɗin daɗinsa da daɗin ɗanɗanansa da zaƙinsa kuma zai sarƙaƙe mutum a wuya yana da daɗi wannan gefen ɓangare da yake shi kuma ɗaya ruwan wahala milkin kujara wannan kuma ruwan da ruwan bisiri shi ne milkin gado da zarfi mara daɗi bai da daɗin sha a gaban da zama kowa ɗaya wanda za su shaka ji daɗi wanda wanda za su shaka ji daɗin nan da yin wani shi ne ruwa na teku irin manyan manyan teku su ke da ruwa mai gishiri su kuma yin ƙananan ƙoramu da irin su ruwan kurkukai da irin su ruwan rijiya da ruwan sama waɗanda su ne ma'a al'ada su ne azumin ƙoramu za ka ba ta zama kowa da yawon amfani ba ta zama kowa da wurin gashi haka da ana yi sauran kullum da aka kuma da aka ba shi zama da sun ci ana daga kowanne kuna cin nama mai daɗi nama wanda yake mai laushi mai kyau daga cikin ruwan musulmi ana samun kibaye a kama hakan daga cikin ruwan daɗi shi da ruwan koramu da sauransu kuma ana samun ya yi a ciki a da cikin kowanne يجب يا أبا الله عزيز وتتخذون حلية تلك السنة وهنا قلت حلية أي هوى أي عدو إلى السلوك دو إلى المرجان دقك من الآية هو الرسول في أمامنا في أنوس في أوائل وترى الفرق دون المؤمنين لعل الذي ونحن جمع الحرب يلا عديك يلا عديك يلا عديك يلا عديك يلا عديك هذا لو ترى الفلك مواخر كما غني جرى جوا سوري الفلك مواخر ما تتعدى المخرج من تعدى ولا تتعدى الوا لقبان جرجن لما تعمل كمان آه، كرجن تنسو ذاك ينا تعدى الوا نقودا ونسوري مواخر ذاك ينا تتعدى الوا هنا تعدى الوا هنا تتعدى الوا daga wurare masu nisa zuwa wurare masu nisa da tabbata min fadlihi domin ku bi'a ku ne ba da fadlar Allah ta hanyar jiragen ruwa ake kasuwanci mafi yawan kasuwancin duniya ta hanyar jiragen ruwa ce duk wasu manya-manyan kaya da ake safara daga yanki zuwa yanki a yanki gilas daga yanki zuwa yanki manya-manyan masu nauyin gaske ba ba hanyar da ake tare da ruwa hanya ce da wata kasuwanci tana ce isar kaya daga yanki zuwa yanki da bangare zuwa bangare kuma kaya masu nauyin gaske wanda gidajen sama ba sa iya ribar motoci ba sa iya ribar ramuwa ba sa iya ribar amma suna da ruwa a gidajen ruwa saboda rahama da ni'ima ta Allah yace da dabbobin wanda ya zama da malaka ta hanyar jiragen ruwa wala Allah ta shukuru fatan kwanu ne wa Allah ka Allah nima Allah nima nima nima nima na zubure nima ne waɗannan kayan kayan yin kuma nima da Allah ya Allah kuma Allah da mu Allah alhamdulillah haka amfani da su يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله يسلمك الليل في النهار، كما سيبدا غير akwai cikin yini da a shiga wanda yake da cikin dare shi ne yadda Allah ke kawo ɗaya bayan ɗaya ana cikin dare zai a koma a cikin yini ana cikin yini zai a fada a cikin dare kuma ana da yin wani abu cikin hikima ba yadda ana cikin yini ba a san daga an shiga dare ba an shiga duhu cikin haske kwakwar ba za a shiga ko ana cikin duhu kwakwar ba ga haske daga ba ko a ɗan duhu kana cikin ɗaki cikin duhu sai a kawo kana yawon sai da ka ishe ka ka maka ƙarfi a ido ba ka da ɗaya ko kana cikin haske sai ka gano da ka sai ka yi da kuɗi ɗaki ba to ana da jima da ba ka yi ba da kaɗan da kaɗan yana tafi da yi yana shigo da yana tafi da yi yana shigo da da rana ta kai lokacin la'asar to da lokacin za ka alamar da ya fara shigo zan da rana ta yi sanyi zan da rana ta rufe yaro zaka tana kuriya tana ƙara ruwa tana ƙara ruwa tana ƙara ruwa shi kuma dare yana da shigowa da ɗorawa a haka haka har a kai inda rana za ta gama fita shi kuma dare ya gama shiga cikin hikima a gama da ƙaramin hikima sai ranar da gari na zai da hali wasu kuma suka ce yuri din da yake na hali ana nuna yadda Allah yake yarda da kowanne ya ƙara da kai da yini da gari gaba ɗaya a wannan ashirin da hudu 24 hours su ne a wannan yini da dare to da ka idan suka yi kwana akwai lokacin da suke yin kwana sai zama da dare da awa goma sha biyu sai ma yi da awa goma sha wannan lokacin da yi bada sai a lokacin da ɗaya zai ba da ɗaya sai a samu dare na dare na ƙaruwa yini na ruwa gari na taruwa yini na ruwa har a zo da wani ba da shafi sha biyu sai a zo sha uku sha ɗaya har a zo sha uku goma ana zuwa ɗaya lokacin da gani zai kai awa goma sha uku shi ko yin yana da awa goma haka na zama haka gani da zama shi da awa goma sha uku ne da awa goma kowanne su da samu wannan ya ke goma amma a kuma yin kuna da zuwa wani ke da ban ba ba za ka same shi da za a yi wata ana cikin shi da an yi wa dalilin sannan a kan alamun rana za ka tsawo sai a ɗan kwanaki ana tura rana za ka fito a cikin yana yana faruwa har rana ta fito ita zama sun sai an yi wasu watanni kamar rana ta ya su yi wa wani yanayi a rana a gona wani ba a da suke a cikin zanen mutumin wani yadda ya zama da wani suka yi kawo ba da mai ake kafa tsawa cewa yadda suke idan an sha ruwa idan an kira sallar magarba aka sha ruwa ranar haɗuwar rana wannan jami'a da ke fito wanda shi ne sama wanda shi ne da ya wuce da lokacin da ya yarda yadda da lokacin da za a sha ruwa da azumi ana gina wannan lokacin ya wuce a sallar isha yadda ana cikin jira yana fita a aljihin yana fita a aljihin ya fita gaba gadar sallar isha babu ina sake da ta ce wannan jami'a da ya wuce da ya isha dole suka ba da yana mutu an da ya kuma zuwa ga sallar asuba ake yi ko kuma ga sallar isha ake kai da shi da suke ba da wajen ba wasu ba da wasu kan a can yanke su da kuma suka da cewa cewa sallar isha ta fada a can saboda sallar isha lokacin ka ake ne kila masu zauna da iya ba da wani zaman da kuma lalle sallar isha ba ta fada ba har ma a ce haɗa da kuma ba da isha tunda a nan sallar ya haɗa ولما كان حتى ما يقول ان شاء الله تبلغي تبين الان لما هدوء دون ما خمس سنوات اشتغل على العباده تبلغي تجارة الأكثرين هكذا تنبعي ولما كان يقول ان شاء أدري أن أنا على أزهر العسل وغربة العشاء على الجميع وقبل السلام أولاد الذين يدركون هذا غربة العشاء ولكن يقول محمد الله يهديك ولا sauƙi ne da Allah sai Allah ya ce wa kan sallallahu alaihi wa sallam rana da wata kullum kowannen da yake da ajali musamman yana tafiya zuwa ga wata ajali da ɗan jama'a da Allah ya kima masa da kai gare shi a ranar da manajin da suke tafiya ciki shi ma wata yana tashi ranar tana da awarni da maraki tana cewa da tafiyarta a shekara da cin kwana ɗari uku da tafiyar kamar da za ta yi wani shi mota yana cewa da yake sun fara a cikin shi ta ga ta nauyi shi ta ga ta nakan ta imanin da wata saboda ya fito kowa da yin zama amma da kafin rana ba kowa da ke kai da wani tsari ba sai masu ilimi za su yi mutane kawai mai gani karatu ce da ilimin da ya ce ka da a shekara sannan ana da kimar da zai tsara yanayin shi kuma yake gudana a kan tafiyar rana yadda da da yanayin tsakara da yanayin damuna duk da tafiya da wata tafiya ce da duk lokacin watan hudu da watan da watan galibi a hanyar shekar da lokacin da da sha biyu da kai da da lokacin wanda lokaci lokacin kuma wani kula da da a lokacin da dama duk shekara ba ta amma ga yanayin watan eh, kwanakin tafiya wata yana tsayawa sai da an yi an yi wani lokaci su bazar wanda ya ce da ruwa yanzu na gaba ya ce za kuma ya ce cikin mutum zai ga ana azumi ana mutum ana zuwa da ana karkarwa tsaki ana zama tasiri da karkarwa tsaki da kayan tsaki duk lokacin da ya akan za a zuwa ya ce cikin damuna to duk kada saboda shi waɗannan abubuwa a kan jira a kan tafiya a kan zuwa ya ce da kayan tafiya wani wasan da gina ta amma ne shi ma ta kuma wannan wanda abubuwa ya tsara ruwa da gishiri da rani haka nan wanda da ke ciki ya san da ke ciki da ake da ba a haifa da kuma sura da rayuwa da wanda ke wanda ke karanta duk ya su da kuma wanda yake shigar da dare cikin yin wanda ke waɗanda abubuwa shi ne Allah shi ake cewa ko su kaɗai ta da yanzu da ne kuma da yake abu da ma Allah ne waɗannan abubuwa amma wanda da kuma da ba shi ma wani shi ne na kulmul shi ke da shi da ba da kuma bugu da da da shi ma ya ce kuma da su suke suke bauta wa kuma ba ta mallakar abu ko da ke biyar suke da suna cewa wani kawo ne ya ke yi wannan gari wannan gari ko yana da wani kawo ne ya yi wannan kawo su ke da biyar Allah ya ce kowanne ba wannan gari nan ba ba kwayan gari nan ba wannan kana a lokacin gari nan Allah ya ce kowanne wannan fata wannan rigar da ke da wannan gari ba to sai ya ce wasu a ƙasa da Allah ya ce wannan kawo إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله يجعل لكم الله إذا كنتم غيرتم فاسألوا ربنا da gwaji ba na lafiya gwaji ba na arziki kana kira shi ne kana kira a wasu yi ta saboda wani mutum da ta amma da ke gwaji tsare ka da kaza da sani ba wanda suna da yare da ya sani ba ta amma da ke in ta dubu la ya tsamo du'a walau an kuma qaddara ma sun a ce ko ta ce gwaji ba ne da ba kuma yayi gwaji tsare ka da kaza yayi الذي تتجاوز ما هي أنت تصور ما هي أظن أن الله عيد يسر ويوم القيامة يكفرون بشرككم سنة فإن الأمر إلى لا تبين ولا تسلم الله يقول الله مرفوعا على أن كل أمر من الله لا تسلم وما مضى وما بشكام وسلم الاسلام لا بيوم يعود يكونون بشرك الكفر الله يسأل ينبئك مثل الخبير بان بان كما وجه يتمثل التكفية سواء سنة الخبير زيد الله الأبان أنا أبان حركة الآية التي حركة أول التي أول التي جاءوا مثلا هذا بعض الذي بعض الأبان الأبان كمتشي kuma labarin ingantaccen kuma da kirkiroci wanda ke yi da harkar da ya aka warka da waɗanda ka an cike da wajen to ba da cike da labarin da ta ce da ba wanda kawai yana da an ce an ce da rawa to Allah ta ala shi ne kabiru shi ne wanda komai da ya san abin da ke da akwai ya san abin da ke faruwa ya san abin da za su faru nan gaba ya san abin da zai faru ba ga zai faru ga yadda zai faru ga wanda ke da ilimi da iya ba ku labarin ilimin da waɗanda su kun kira su ba da kwallon wanda ke da wawar da a kan da su da shirya kadai Allah ta yi mana ba ba nan da ya wuce a kan da su ya da su a cikin fara mafi hankali da wani ruwa mafi sallama wa wani rawa amma da abin da ya yi yawa ga wani sallama a da wasan shi ne da ka a biyu da mai sallama su zai yi masu amma da wani hada raka a hudu shi ya ka a biyar ya sallama da hada wasu lawa ko ya ka a uku da sallama da wani gida ya sallama wa lawa amma da wani hada shi ne da shi ne kuma da hada sallama da rawa

a wannan